mai littafin akhdari ya ce wa man jala fikiruhu fi umuri duniya wanda tunanin shi ya kutsa cikin al'amuran duniya yana cewa Allahu bar sai tana da shagonsa ko tana da wasu hidindimunsa ko gonansa ko wani abu na ƙasa sawabuhu ya tauye ladan shi walam tabtul salatuhu amma salar shi bata ɓaci ba wa man dafa almashiya baina yadayhi wanda ya tunkuɗe wanda ya zo zai wuce a gaban shi aw sajada ala shiki jabhatihi ko ya sujada a wani bangare na goshin shi na fuskan shi maimakon ya sa goshin shi saiti sai dan karkatar da kanshi aw sajada ala sayyatin aw sayyatayn min imamatihi ko ya sujada akan nadi daya ko nadi biyu na rawaninsa wala shi alaihi babu komi galibi wanda wucewa gaban mai sallah wasu suna na baina dai almusalli ne almarun baina dai almusalli daga inda goshinka yake zuwa inda diddigenka yake na ƙafanka. to nan ne hurumin ka na kake gana da Allah duk abin da ya wuce nan kada ka tsallaka ka je kana ne ka kamo mutum in ka duba wannan wurin za ka ga hannunka zai iya kaiwa in yi haka ka ga hannunka ba zai kai wurin mutum to ba ƙara matsa gaba za ka bi kai dawo ba a haka ka shine daga inda kake sa sujada kake goshi kake sa goshi zuwa ƙarshen diddigin ka wanda yazo zai ratsa nan wurin to zai ratsa maka sallah yasa baina yadai musalli ba amamal musalli aka ce ba ta wani zuciya ta gaban mai sallah ba ka je ka neme shi wani ma sahu na biyu ne za ga ya mutu da ne ya ji zai kama mutum waya ya inganta a hadisi Allah ya sauke bayan manzala ba haka yace ba baina yadai lauya ya'lamul maru baina yadai baina yadai ai hannunka wannan yan yatsunka suna karewa ne a saitin inda goshinka yake ai ai mutum goshin shi na sa tsakankanin hannun shi ne nan ko waɗannan yan yatsun suna karewa a nan mutum ke sa goshin shi to daga nan zuwa ƙarshen da kanan ne hurin makanan da kake gana da Allah wanda ya zo ratsa sai ka tuni shi in can gaba ne fi da Allah can ka gama naka wala sha alai <coughs> wala sha a fi galabatul qai'i wanda amai ya rinjaye shi to babu komi wal qalati ko magwas magwas ake cewa ko magwal na'am fi salati Wasu sahawul mamumi ya hamiluhul imamu rabkan wanda mamu zai yi to liman ya dauke mashi illa an yakuna min naqsil faridati sai in farla ya tauye bai sujada guda ba ko bai ruku'u ba ko bai wani abu ba wai za ka hal mamumu in mamu ya rabkana auna asa ko gengedi ya kama shi au zuhima ko aka matse shi alar ruku'i bai samu daman yin ruku'i ba wa huwa fi gairi ula kuma ba a raka'an farko yake ba fi gairi ula ba a raka'an farko ba fa in tsama a fi idrakil imami in ya yi fatan yi kwaɗayi yana fatan yi rikin liman kabla rafa ihi kafin ya ɗago daga ruku'in kafin ya ɗago daga ruku'in minas sajadatu saniyati daga sajada ta biyu raka'a to yi ruku'in wala hikahu sai ya cin mashi wa in lam ya in ko bai fatan ko ko bai tsammanin ya cimma liman tarakan ruku'a sai ba wannan ruku'in wata biya imamahu ya bi limamin shi وقضى ركعة في موضعها سيبيا وانا الركعة بعد سلام إمامه باي الإمام الشيعي سلم سمي يربوتا وإن سهى عن السجود إن يرب كان دقيين سجدا au zuhima ko aka matse shi au na'ata ko ya gyangyaɗi hatta kamal imamu halliman ya miƙe ila raka'atil ukhra zuwa ga raka'a ta biyu sajada to yayi sujadan in tama'a fi idrakil imami in yi tsammani koko wato yana da tabbacin zai cimma liman kabla aqadur ruku'i kafin ya kulla ruku'u wa illa in ku ba haka ba tarakahu shi ma ya bashi wata bi al'imama sai ya bi liman wa kaza a yi aidan sai ya biya wata raka'a wa raka a ta duk inda aka ce mutum ya biya wata raka'a wala juda alaihi to ba fa zai sujada ba illa an ya yakuna shakkan fi ya aw sujudi sai dai in ya yayi kokonto ne a kan wannan in ko sujada to anan wurin sai ya yi sujada yi wannan karatun a maimaita shi a duba daga da malin ya ce wasu haulun mamuni ya kama wani larabci larabci wasu haulun a kallar mu gani wasu haulun mamuni ya hamilu hul imamu rafkannuwan liman ai rafkannuwan mamu liman ya ɗauke mashi shi ne saƙon farko ko? illa an ya kuna min na ƙasar faridati sai in ya zama ya toye farilla ne wai za su hal mamomu idan mamu ya rafkanuwa ya ya mantuwa auna aka koyi gengedi au zuhima ko aka matse shi alar ruku'i bai samu damar yin ruku'i ba wa huwa fi gairi ula kuma ba a raka farko ba ne fa in tsama'a in yi fata yana da tabbaci kenan fi idrakil imami kan ya riski liman kabla ihi kafin ya ɗago mina ya saniyati daga sujada ta biyu raka'atu yarku'in wala hikahu ya cimma liman kenan ya ruku'in ya ɗago ya sujadan farko ya dago ya sujada ta biyu ya cimma lima a can tunda qabl min abin nan qabla rafihi min as ta as-saniyati ne wa illam yatma in bai tsammaci in bai tsammaci zai cimma liman ba liman zai zama har ya kammala sujudin shi guda biyu ya miƙe tarakar ruku a toibar ruku'un wata biya imamahu ya bi liman wa a raka'atan fi mawdi'iha sai biya wata raka'an gurbinta ba da salami imamihi bayan limamin shi yi sallama dai ke wa in saha an sujudi in ko ya rafkana ne daga sujada au ma kuku an matse shi ne bai samu daman yin sujadan ba auna asa ko gyangyaɗi ya kwashe shi hatta kamal imamu ila raka'atil ukhra halliman ya miƙe a wata raka'an sajada yayi sujadan in tsama'a fi idrakil imami in yi fata koko yana da tabbacin zai cimma liman qabla aqdar ruku'i kafin liman ya kulla ruku'i wa illa in ko bai da tabbaci liman zai zama har yayi ruku'i kafin ya samu yanayin da zai yi sujadan taraka wuto ya fasa yin sujada wata bi wata bi al imama ya bi liman wa qada rak'atan ukhra aidan shi ma ya biya wata raka'a kaga hukunci biyu kenan ko wa haifu qadar raka'ata duk inda aka ce mutun ya biya raka'a fala sujuda alaihi to bai da sujada illa an yakuna shakkan fi ruku'i aw sujudi sai in shakka yayi ina abun rubutun nan ina ina abun rubutun nan ko yana wancan ko yana wanda aka bamu na mata mana a rasu su babu ko ina usa ina waye malam dubu wancan wancan wancan aljihun akwai abin rubutu ku duba nan karke sai ce illa an yakuna shakan me yasa ce illa an yakuna shakan bin ruku ya wuce yau an samu malam qadar rak'at haka ne ko wa haythu qadar rak'at duk inda aka ce mutun ya biya raka'a a irin wannan sallah wala su sujudu alayhi to ba zai sujada ba illa an yakuna shakkan fi ruku'i aw sujudi sai in shakka yake yi in bai da tabbaci shakka yake yi an ya sujada ba ta kuce man ba an ya ruku bai kuce man ba to dole ya biya tunda shakkan yake yi kaman tabbas ne dole ya biya to kuma in ya biya sai ya sujada an gane ko sai malam ya ce wa man ja'atuhu aqrabun aw hayyatun laha fala shay'a alayhi wanda maciji ko kunama ya zo wurin shi sai ya kashe to babu komi illa an ya tsula fi'iluhu sai yin aikin yayi tsayi aw yastadbira al-qiblata ko ya juya ma al-qibla baya fa innahu yaqta'u Ku shi ya yanke sallah ya ci gaba da hidiman kama maciji ko kuma kashe abin nan ko kunama wa man shakka hal huwa fil wutri aw fi thaniyati shafai ja'alaha thaniyati shafai wanda ya kokonto yana shafa'i ne ko yana wutri to ya maida ta kawai wutrin yake na biyun wutri yake ai na biyun shafa'i yake shine ja'alaha thaniyati shafai wa sajada ba da salami sai yayi sujada bayan sallama menene ya rubuta kuma sun ma'autara sannan sai ya wuturin wa man ta baina shafa'i na shafai walwuturi walwaturi sahiyan falashe shay wanda yayi magana tsakankanin sallan shafa'in shi da wuturi da mantuwa babu komi wa kana amidan kuriha wala shay ya sa alama nan in kuma ya zan da gangar ne to makarufi ne amma shi ma babu komai an gane ko sai a sa biyu ga watan biyu